Aucune ne Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri a sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. Yau talata 26 ga watan Yulin shekarar 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba Yakub da kanin labarai. To Baballe Majalisar Dinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ya kamata fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. yayin da take allah wadai da barin wuta da rasha take yi a birni mai muhimmanci na odisa mai tashar jirgin ruwa ziyarar da shugabar majalisar wakilan amurka nancy pelosi ke niyya yi a taiwan yayin ta a nahiyar asiya a cikin watan agusta ta sa china ta maida martani mai gauni inda mai magana da yawon ma'aikatan harkokin wajenta yake cewa za su ɗau matakin martani mai tsauri idan pelosi ta ziyarci ƙasar ta tsibiri kana a najeriya wasu 'yan bindiga sun kashe mutum goma sha ɗaya tare da raunata wasu goma sha uku a wasu unguwanni a karamar hukumar batsari na jihar katsina kanin labaran kenan bayan labaran duniya kashi na farko za ku ji cewa a najeriya 'yan fashin daji sun yi awon gaba da mutane da dama da suka hada da mata da ƙananan yara a jihar Nijar. muna nan mu fara shawarwarin ta yadda za mu haɗa operation da za a samu a shiga cikin dajin da yadda za a yi a samu a rescue wa'annan mutane a cikin daga hannun wa'annan 'yan ta'adda. Wasu malaman jami'a a kudu maso gabashin Najeriya sun yi tsokaci kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadago ta ƙasa NLC za ta fara gudanarwa a yau talata. ANC ta shigo ciki ne a matsayin ta na uba ai to kaga abin da ya shafi danka ya shafe ka tunda an ba gwamnati dama ai yayi yi kokarin ta ne da za a yi rubutu wannan ishu sun gagara to ka gani ya kamata ta matsayin ta na uwa da uba suka shigo cikin domin su ba da za nasu gudunmawan kenan ba ta yadda za a ga a samu maslaha kamar kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsaka mai wuya da aliyu mustapha sokwa take gabatarwa amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ya kamata a fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Yayin da take Allah wadai da barin wuta da Rasha ke yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa a tekun Bahar Aswan, Sa'o'i bayan da ta amince a fara fitar da abinci da jiragen ruwa. za a gudanar da jigilar hatsi ne daga odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu a kan tekun bahar aswad da suka hada da china mask da yuzni in ji kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq kuma za mu tabbatar da an biye wa sharuɗan da aka gindaya na fitar da abinci salon alon hak ya jaddada kalaman babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda yake cewa duk wani mataki da zai saba wa yarjejeniyar ba zai taimaka wa shirin da aka yi ba yana mai allah wadai da harin makamai mai linzami da rasha ta kai a birnin odisa a ranar asabar sai dai ministan harkokin wajen rasha sergei lavrov ya ce babu wani abu da rasha ta sanya ma hannu a kan yarjejeniyar fitar da hatsin a istanbul da zai hana ta ci gaba da ayyukan soja na musamman da take yi da lalata gine-ginen soja da kuma auna wasu ayyukan soja. ziyarar da shugaban majalisar wakilan amurka nancy pelosi take niyan kaiwa a taiwan yayin rangadinta a nahiyar asiya a cikin watan agusta ta sa china ta mai da martani mai gauni inda mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajenta yake cewa za su ɗau matakin martani mai tsauri idan pelosi ta ziyarci ƙasar ta tsibiri a wani taron manema labarai a jiya litinin kakakin ma'aikatan harkokin wajen china zawo lijian ya tabbatar da rahoton jaridar financial times na ƙarshen mako da ke cewa kashedin da china ke yi akan ziyarar shugaban majalisar sun yi tsauri fiye da lokutan baya da ta nuna fushinta akan wasu manufofin amurka akan taiwan a bangaren china mun sha bayyana wa bangaren amurka karara muna da matukar damuwa game da ziyarar da pelosi ke niyyar yi a taiwan da kuma bayyana adawar mu in ji shi mun shirya wa duk wata matsalar da za ta biyo baya idan bangaren amurka ta hakikance a kan ziyarar china za ta ɗauki kwararren matakan kare kanta da iyakokinta kuma amurka ta shirya ɗaukar duk wani alhaki na munanan sakamako da wannan batun zai haifar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wasu 'yan bindiga sun kashe mutane goma sha ɗaya tare da raunata wasu goma sha uku a wasu unguwanni a ƙaramin hukumar batsari na jihar katsina 'yan bindigan da yawan yawansu ya haure ɗari sun shigo ne a kan babura da bindigogi masu haɗarin gaske a cewar jama'an 'yan sanda tuni suka ɗauki matakan kwantar da tarzoma a yankin wakilinmu sani sha'ibu malumfashi ya tattauna da kakakin 'yan sandan jihar katsina gambo isa wanda ya tabbatar masa da faruwar lamarin da misalin karfe bakwai da minti sha biyar na dare dpo wanda yake kula da yankin batsari ya aiko mana da rahoton cewa 'yan ta'adda sama da su ɗari dauke da muggan bindigu suna ta harbe-harbe kuma sun afkawa wasu ƙauyuka guda biyu da katoge da kuma unguwar turaku sun kai harin nan kuma sun karkashe mutane aƙalla ba a ƙasar ba an kashe mutum goma sha ɗaya kuma an raunata mutum goma sha uku a wannan hari da aka kai kuma zancen da nake maka mai girma kwamishinan 'yan sanda na jihar katsina dan da nan ya tashi mukaddashinsa wanda yake kula da harkar operations kuma an kinsa shi da jami'an mobile da motoci masu sulke aka tsara da waɗanda suke akan waɗanda suke a wancan wuri domin su tafi tabbatar da cewa an samu tsaro da doka da oda ta dawo wannan wuri kuma an ba wa waɗannan al'ummomi kariya. To batun kone-kone fa Eh, dpo ya faɗa mana cewa an ƙona mota ƙera golf guda uku sannan an ƙona babura na al'umma waɗanda ba zo su gani ba guda uku an ƙona shaguna a wanda ake sai da kayan masarufi kenan guda biyu shine rahoton da ya aiko mana sanshi malafashi murya amurka daga katsina a najeriya to madalla An jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. 'Yan fashin daji na ci gaba da kai hare-hare kan jama'a tare da yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya, inda ko a cikin daren Litinin nan wayewar garin yau Talata, 'yan fashin dajin sun auka garin sha daɗi ta yankin karamar hukumar Mariga da ke jihar Neja, inda suka yi awon gaba da mutane da dama. wanda akasarinsu mata da ƙananan yara ne. Daga Neja Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana da wannan rahoto. 'yan fashin daji na ci gaba da aukawa jama'a tare da yin garkuwa da su domin neman kuɗin fansa a sassa daban-daban na arewacin Najeriya ko a cikin daren litinin dinnan wayewar garin ranar talatan nan. 'yan fashin dajin ɗauke da manyan bindigogi sun auka a garin Shadaɗi ta yankin ƙaramar hukumar Mariga a jihar Niger inda suka yi awon gaba da mutane goma sha biyu a su mata da da ƙananan yara al'amarin da ya yi matuƙar tayar da hankalin mazauna yankin kamar yadda ɗaya daga cikinsu alhaji ɗallami shadaɗi ya yi ƙarin bayani. Misalin ƙarni ɗaya daidai yan bindiga suka kawo hari a cikin garin shadaɗi sun ɗauki mutane da dama sai Allah ya dai ba zai kashe ba amma dai sun ɗauki mutum goma sha uku da mata da maza gidanta da mata aure da kuma ƙananan yara 'yan mata haka suka tafi da su. shi ma dai shugaban karamar hukumar ta Mariga Honorable Abbas kasuwar Garba ya yi ƙarin haske akan wannan hari na shada din. Muna nan mu fara shawarwarin ta yadda za mu haɗa operation da za a samu a shiga cikin dajin da yadda za a yi a samu a rescue waɗannan mutane a ceto su daga hannun waɗanda 'yan ta'adda. Rundunar 'yan sanda ta jihar Neja dai ta ce tana bincike akan wannan sabon hari domin kuwa kwamishinan 'yan sanda sandan jihar Monday Bala kurias ya ce ba su gama tantance ainihin abin da ya faru ba. A ɗaya gefen kuma rundunar 'yan sandan jihar Niger ta ce ta samu nasarar kama wani mai suna Alhaji Bashiru Abdullahi daga garin Bangi ta karamar hukumar Marigan wanda ta ce ya kware wurin yin garkuwa da mutane sannan daga bisani wani ya hallaka su kamar yadda kwamishina Monday Bala Kuryas ya yi ƙarin bayani. kwarar dan iska ne shi na sosai ci da yana shi hada baki a sacin mutane ya yi yaliya ya riga ya kashe dan wani shi riga yadda cewa gaskiya ya yi confessional eh, ba yi musu ba ya ce ya yi wannan muka tambaye shi me ya sa aka yaje wannan lalura ne ya shi mai arziki ne da da kudaden sa suna karewa shi ya ce kai shi ba zai iya zauna haka ba sai ce ba zai shiga shi ma ya zama mai sata mutane wato kidnapping a halin da ake ciki kuma gamayyar jami'an tsaron sun samu nasarar kubutar da wasu mutane ashirin da biyu biyu daga hannun masu garkuwa da mutanen a ƙauyen Kuci ta yankin ƙaramar hukumar Muya duk a jihar Niger, kamar yadda wata sanarwa daga ma'aikatar tsaron cikin gida ta jihar Niger dauke da sanya hannun kwamishinan ma'aikatar Mr. Emmanuel Umar ta tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. A gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga baba ya da labaran duniya kashi na biyu. A jiya Litinin shugaban Amurka Joe Biden ya bukaci majalisar dokokin ƙasar ta gabatar masa da ƙudurin doka na bai ɗaya a cikin hanzari a kan bunƙasa masana'antar ƙera na'urar kwakwalwar kwamfuta da nazarin fasahohin zamani da ake kwatantawa da gimshikin tattalin arziki na zamani. Dama ana sa ran majalisar dattawa za ta kada wata muhimmiyar ƙuri'a da yammacin jiya Litinin domin faɗaɗa dokar. Amma shugaban masu rinjaye Chuck Schumer na Democrat mai wakiltar New York ya sanar cewa ruwan sama a gabar tekun gabashin kasar ya kawo cikas ga tafiyar sanatoci da dama da ke niyyar shigowa saboda haka za a jinkirta har safiyar yau talata dokar tana buƙatar akalla sanatoci 60 su amince da ita domin kawar da duk wani cikas da kuma shirya gabatar da shi ga shugaban ƙasa ya tabbatar wata nasarar da gwamnatin biden ta ci da ta ce wajibi ne a kare dokar tsaron ƙasa wadda za ta kuma taimaka wa amurka ta fafata da china Ƙudirin dokan za ta samar da tallafin dala biliyan hamsin da biyu da wasu gudunmuwa don karfafa masana'antar kwakwalwar kwamfutar da kuma ba da ragowar kashe 25 cikin 100 na haraji ga kamfanonin da za su kafa wurin kera na'urar a amurka masu goyon bayan kudirin sun ce waɗannan taimakon suna da muhimmanci saboda amurka ta yi gogayya da sauran ƙasashe da suke kashe biliyoyin dala suna yaudarar masu kera na'urar a su. a ƙarshe wani sabon kundin tsarin mulkin tunisia ya ƙara wa shugaban ƙasar iko ya tabbatar da kuri'ar raba gaddama cikin sauƙi kamar yadda kuri'ar ficewar ta bayyana sai dai mutane ba su fito sosai ba shugaba kai sa'id ya rusa majalisar dokoki a bara kana ya ci gaba da mulki bisa ikon zantarwar shugaban kasa yana mai cewa kasar na buƙatar a ceto ta daga raunata ta na tsawon shekaru a watan jiya ya sake rubuta kundin tsarin mulkin kasar jami'un adawa sun kaure cewa zaben raba gaddamar suna faɗin cewa hakan na ruguza tsarin demokuraɗiyya da tunisiya ke kai bayan juyin juya hali a shekarar 2011 kana za ta koma baya zuwa mulkin mallaka a halin da ake ciki tunisiya na fuskantar matsalolin tattalin arziki kana ta shigar da buƙatar neman taimakon hukumar lamuni ta ƙasa da ƙasa wato imf batutuwan da talaka ya sha fama da su sama da shekara guda fiye da ma matsalolin siyasa. A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu da batun zanga-zangar kungiyar NLC. Wasu malaman jami'a a kudu maso gabashin Najeriya sun yi tsokaci kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadago ta ƙasa nlc za ta fara gudanarwa a yau talata da nuna goyon baya ga yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'i asu ke yi da suka shafe kimanin watanni shida daga inugu wakilin alphonsus okoro igwe ya aiko mana da ƙarin bayani Malaman jami'a kudu maso gabashin Najeriya sun tofa albarkacin bakin su kan zanga-zangar wuni biyu da kungiyar kwadago ta ƙasa za ta fara gudanarwa don baiwa malaman jami'a haɗin kai a yajin aikin da sun kwashe kimanin wata shida suna yi kan gazawar gwamnati wajen mutunta yarjejeniyar su da ita. Dr. Aloy Dimba wani malamin jami'a ne da ke ganin tasirin wannan zanga-zangar saboda za ta karfafa kokarin da kungiyar malaman jami'a ke yi. Ya ce wannan zai ƙara karfafa fafutukar da kungiyar malaman jami'a ke yi don sa gwamnati ta fara tattaunawa da ita da gaske ko kuma ta mutunta yarjejeniyar da suka yi. Zanga-zangar za ta sa duniya baki ɗaya ta gane cewa gwamnati tana wasa ne da ita kuma ya kamata mata a gaya mata abin da ya dace A cewar Dr. Muhammad Auta da ke koyarwa a jami'ar Nnamdi Azikiwa a garin Oka, ya kamata a yi zanga-zangar don jama'a su san cewa tura ta kai bango. ANC ta shigo ciki ne a matsayin ta na uba ai. To kaga abin da ya shafi ɗanka ya shafe ka. Tunda an ba wa gwamnati dama ai sai yi kokarin ta ne da za a yi rufe wannan ishu ne sun gagara. To ka gani ya kamata ta a matsayin ta na uwa da uba ta shigo ciki domin su ba da su gudunmawan kenan ba ta yadda za a ga a samu maslaha. Ka san su gwamnati abin da ne nake gani kawai shine ba ɗauki bangaren ilimi da muhimmanci ba saboda me kaga yaran su ba a makaranta a makarantun gwamnati duka private university suke da inda ake yaran su suna karatu a makarantun gwamnati to ai yaran ba za su maza musu a gida da kuka ba za su maza musu da korafi in yaro ya zo makaranta karatu da kamata ya shekara hudu ya gama sun ajiye shi shekara biyar shekara shida sakamakon yakin aiki abubuwan da kuma su din ya kamata su yi kuma su ma su san ya kamata to ka gani yanzu ya kamata a yi zanga-zanga saboda jama'a su sani cewa gaskiya abun ya kai jiya bango saboda yanda yara suke zama gidan nan bai dace ba ya kamata gwamnati ta yi kokarin ta yanda zai yara su koma makaranta. sai dai dr john ono na jami'ar jihar abia ya buƙaci sanin irin zanga-zangar da ƙungiyar kwadago ta ƙasa za ta gudanar. ya ce shin har da dakatar da aiki gaba ɗaya na tsawon wuni biyu za a yi ko wata tattaki a kan titi kawai za a yi idan har zanga-zangar kan titi kawai ne za a yi to fa ina ganin ba za ta yi wani tasiri ba amma idan har an haɗa ne da dakatar da aiki a najeriya gaba ɗaya to tabbas za ta yi tasiri tun watan Fabrairu da ya wuce ne malaman jami'a a najeriya suka shiga yajin aiki kan rikon sakainar kashin da kungiyar malaman ta ce gwamnatin tarayya ke wa bangaren ilimi da kuma gazawar gwamnatin wajen mutunta wasu batutuwan da aka tada a yarjejeniyar da gwamnatin ta shiga da ita a shekarar 2009 alfonso sokorigwe muryar amurka daga inugu najeriya a gaida alfonso okoro igwe Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafinmu na intanet a boahausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. guda hudu mun yi gwanna garkuwan yawuri mun yi gwanna eh, alelu mun yi gwanna sa'idu yau ga shi a tiku shi a gwanna kuma in ji Allah to cikin gwanonin ga akwai wanda ya bar gwamnati ba sokai ba Jama'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sake sadu mu da kowa a sabon shiri na tsaka mawuya muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC. Wai kan magana tsaye da dan takarar gwamnati ce kawai ta janyo duk rigingimun siyasa da ake ji suna faruwa a jihar Kebbi ko kuma dai akwai wasu abubuwa ne da mutane ba sa da labarin su. Masu muhara a wannan dandali a yau din mutane ne da suka san cike da wajen siyasar Kebbi watakila a shirin yau mu ji ɗanɗano na wasu daga cikin abubuwan da ba kullum ake jin su ba. ba tare da bata lokaci ba bare an hada ku da muhammadu nasiru wakilinmu na jihohin sokoto da kebbi tare da bakinsa sani zauro da abdullahi lamba su ci gaba da wannan muhawarar tasu. to alhaji sani wannan dai ya nuna cewa dukka jayar da ake yi kila ba ta wuce tsaye da gwamna a jihar kebbi saboda shi aliyu ya hito da gehen malama ya kusa tsaye suwa wanda aka gane gehen gwamna ba gudu shi kuma bai bukata wannan duk shi kawon gari kicin. gaskiya ne kan da takarar gwamna ne kawon gari kicin haka. to bai iya gane wannan don na tabbatar da naji a cikin ba gudu yabon mallama mallama ya yaban a teku. Zaluncin da aka yi ma mallamawa aka yi ma alheri shi ya sa muka mu mu babu abu da muka tsakanin alheri da mallama tsakanin a cikin da mallama akwai wadda tsakanin su ta san ban san abin da ya wuzu ba gare su ba. Abin da ake ma a teku alheri ya yi mai. kwarai ban ce bai ba ban ce bai ba ban ce bai ba ai da ni da kai duk hasili za a da muke da ni da kai duk a hasili ya za a da muke an gashi babu babu wani ai babu abin da an mutunci in kawai in dai ka zana da muka ce ma in ka ce alayar bewa a tiku ban cewa ban shiga ce alayar bewa a tiku ba kowa su yawa wani. to sai ku fito ku faɗa mu da laifin da kenan. wani na mu ba mu ci a tip ba mu ci a lauda da ba ba mu ci a lauda da ba saura a audu lamba audu lamba ka san kana tsakanin sallah kana tsakanin sallah kana tsakanin sallah a dakanta ka ji kana tsakanin sallah shi dan yaro shi dan ka shiga cikin kushin lafiya yaran shi dan sun ka shiga cikin alheri sun ka raba shi da APC yaran shi dan wallahi yaran shi dan a wanda muka ce a'udhu billahi ku ne ko kama kirki to yanzu dai in eh, eh, na fahimce ka babu ka sai Allah in eh, na fahimce ya mutum zai dai muna hakki mu sanna ce adili ne to amma shi jagoran jaɗe ta yi kisi har yanzu bai ta nuna nadama ce ta yi ta aliru daga tafiyarsa ba Wani Shi jagoran APC a jihar Kebbi, gwamnan jihar Kebbi. Jagoran APC a chairman the Na an san mai wannan magana. Duk abin da ka jiya na haɗi na ji shi ga chairman da ɗin jaman ja sannan duk abin da kaga muna yi mu yan apc na asali idan muka bari an kawo wannan abin da ba daidai ba ba mu kosa allah ba ba sai mun ya magana ba eh, eh, ka rubuta takarda ka rubuta takarda kudin da ka bi a biya ka ka rubuta takarda a wata lamba ka rubuta kuɗin eh, kana jin kai ɗan a wata lamba shi rubuta mun takarda ce gobe in ya rubuta takarda kudin da ka bi wallahi ranar to ana biya ne To haka ni wallahi ba kuma muna zuwa mu ashe mu. To ko Allah kawo wanda zai biya. Alhaji Alhaji Abdullahi eh? yanzu jam'iyyar pdp ta ɗauki bakuncin ku kuma za a ce kila ta suma kiza-kiza ganin cewa ita ma ta samu wata galaba to akwai wani korafi da ya biyo baya bayan an tsaye da alero takarar sanata a mazaɓar kebbi ta tsakiya wanda eh. annan tumarko ya ce shi bai jaye ba kwace na aka yi mishi ya kuka ji da wannan a wannan iza shi aka yi kuma daga cikin APC aka yi ai kafin a yi masa haka na an madali ai release for jama'an mutanen binnin kabe da boza da kargo sun nuna kauna ga release ko daga nan aka kulla muna hunki aka je aka ce a je a kulla mai shaidi a kargo da binnin kabe mu mun san ma kije kuma yanzu shirye-shiryen da suke da shi ba fito a je zaɓe ba ne sun san ba su yi aiki ba ba a iya cin zaɓe abinda an niyyar su a je a shirya da jami'an tsaro da jami'an zaɓe a ce kurun a kurun zuwa sha biyu a yi musu announcement a ci zaɓe don mun ga an muna ga haka ga local government local government ko guda ba inda suka ci zaɓe amma suka ce su suka ce yi dawa dawa aka je kuri'a sannan da kuri'a nawa aka ci da nawa kuri'a nawa aka faɗi a faɗa mana tsakani da Allah to amma zaben local government da aka yi a faɗa mana local government 21 a faɗa mana local government ta ci zaɓe da kuri'a kaza an kada da eh, eh, mukinin kaza babu inda aka yi Alhaji Abdullahi. Akwatuna ake ɗauka ana sheƙa rubutu ana a rubutu aka tura wasu cikin ɗakuna nan ya wuri mun san gidajen da aka kai aka sa 'yan sanda so kewa aka ce aje a cika a cika ƙuri'a. Wayannan zalunci ne aka yi. Alhaji Abdullahi wannan wannan zaben ƙananan hukumi da kake magana hukumar zaɓe mai zaman kanta ta jiha ita ke shirya shi wanda kuma hukumar zaɓe ta INEC ta shirya shi ba ka gana akwai abin da zai faru ba shi ba shi ansa ba shi ansa wani ba ba amsa kai namu takardu sai yan takara hukuma aina ta boye takardun mu take aiki da shi me yasa aka yi muna shi aka ba su aka ce duk inda muka motsa aka mu motsa to so ake halaka mu ya samu ake kuma kowa ya ga shaida Alhaji to Allah zai bari haka da bai san bai ansa mutanen jihar Kebbi gaba ɗaya bari bari ya kare sai ka mai da ansa muka taru a stadium an ga abin da mun kai hmm. aikin alheri ko a so ko a so Eh, eh, wacce ya adalci mu ba wanda magana da yin ba siyasa da rishin adalci aka shirya mu kun ba mu tare da shirin adalci amanan mu aka ci kun ba mu yadda da an ci amanan mu hakkokin mu aka hana Allah zai kawo wanda zai biya mu to Alhaji Sani me zaka ce to abin da dai mun yi gwanna guda hudu mun yi gwanna garkuwan yawuri mun yi gwanna eh, aleru mun yi gwanna sa'idu yau ga shi a teku shi a gwamna kuma in ji Allah to cikin gwanonin ga akwai wanda ya bar gwamnati ba sokai ba mu dai abun da muka roƙi Allah kada ka ta gani ta gani kada ka ta in gama kada ka ta in gama ba ni ban yi ma mugaddam ka bari in ni gama kan mulle me yake kawaza kawaza mu abin da muka gani gwamnati hudu an kai jiya kai babu gwamnati babu gwamnati da an ka zanen lafiya ta ko wani yi, in garko ya kai zo a ce garko ya kaza muna tare da kai an ka ci aliru ya kaza muna tare da kai an kace sai zaki dariya kaza an yi lokacin da an kace mu eh, an kace mu ni ka ni zo saboda ina biya alayyar gwani ta sa'i da ɗakin gari ta afsa an kashe min kaya duk kana cikin kana cikin kai a ciya mu lokacin ta da kai mun kai siyasa da ta atiku ba gudu ta sai ɗakin gari ta da kai mun kai amma akan eh, an zo an ka zo an ka zo kamfe a soki alayyar a soki abin shi to na baro wannan siyasa ni rabu da ku ni kuma bayan to alayyar muna zanne da ni daga an ɗauke an kai an kai ofishin security tun da ƙarfe bakwai an kai har karfe uku da dare a kai ina tada aliyu an ɗauke ni daga nan jihar kari an kai ni abuja ofishin security ka tambi adawar ka jiya cikin dare ban ko ganin ta a ajiye na ajiye na saboda ina tara an kace ni ni a ɗan ta'adda alamu ce kwarai saboda haka to yanzu wagga siyasa da muka taho alayyar da abba so so haka ni ga gwamnati a teku ba gudu an ka taho kana ganin auda lamba kai a cikin mun sa'id ɗakin gari ko lokacin na jam'iyya dai tana nan aka samu mota an ka buge min gidana duka akan wani aka buge sai da ni walahi kan akan nabi alayyar saboda haka mu mun banci alayyar gaba kalan banci alayyar ya sa teku ba gudu. mutanen jihar kabi adalci mutane an taba musu adalci Allah musu adalci da ba su gwanda na kwarai. to ba mu gani ba ba a gani. wallahi gwanda ka ah, alhamdulillah kila lokacin kana can yahudi kamance na. inda ka shigo ka shigo cikin gari ka sa tuko ya adalci. ina yawuri, yanzu aka magana da nake da kai ma ina yawuri. to yanzu ka yi misali da yahudi ta nan kwana. to da ka da abin da abin da mutanen birnin kamsu ta huna da mutanen eh? kolis ta kwana, a waya muna ai mu zo oh, ko Allah ba su gwanna cikin cikin cikin wadin su su ba da haƙƙi mutane ya ba su da haƙƙi yo hanya ya ke da da da ayi aiki ayi aiki ko kai ka ya wuri ayi aiki a ah, ni ka ya wuri ba aiki ba an dai ci amanan mu aiki ne sa'idu ya ware za a karkare haka zo aka yanzu ko tractor ba su yi lamba lamba Allah Allah Allah Allah. Ko wata uku bai ba. kuna son hukuma kan magana aikin gwamnati muna magana akan siyasa. magana siyasa kan ban aikin gwamnati. ga takarar hedda eh, yan takarar an muna aiki ya wuri nan ba muna ba. ko an yi a muna. Kuma Nace dan takarar gona mutane da sun san ministan shari'a yana da ra'ayi da tsayawa takarar gona kwatsam sai aka ji ya to ya jaye daga tsayawa na takara din. Ko a wani da ka dauko barin wada ba. To a gaishe ku malamai to muna da shiri guda ɗaya tilau hadin da ya rage mana da za mu kawo muku mu kammala wani muhawara rana ya cewa kuma wannan shiri din zai dubi wasu daga cikin dalilan da suka hana ministan shari'a Abubakar Malami ya janye daga takarar gwamna na ita jihar Kebbi din. yanzu kan a madadin su bakin namu wato alhaji sani zauro da kuma alhaji abdullahi lamba tare da shi wakilinmu muhammadu nasir da ya shirya muhawara din aliyu mustapha sakwato ne a washington jama'a huta lafiya. To da gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice. To baballe a takaice Majalisar Ɗinkin Duniya ta faɗa a jiya Litinin cewa ya kamata a fara fitar da hatsi daga Ukraine a cikin 'yan kwanaki masu zuwa. Yayin da take Allah wadai da barin wuta da Rasha ke yi a birni mai muhimmanci na Odessa mai tashar jirgin ruwa a tekun Bahar Aswan. Sa'o'i bayan da ta amince a fara fitar da abinci da jiragen ruwa. za a gudanar da jigilan hatsi ne daga odessa da wasu tashoshin jiragen ruwa guda biyu a kan tekun bahar aswad da suka hada da chinamask da yuzni in ji kakakin majalisar ɗinkin duniya farhan haq kuma za mu tabbatar da an biya wa sharuɗan da aka gindaya na fitar da abinci salon alon hak ya jaddada kalaman babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres inda yake cewa duk wani mataki da zai saba wa yarjejeniyar ba zai taimaka wa shirin da aka yi ba yana mai allah wadai da harin makamai mai linzami da rasha ta kai a birnin odisa a ranar asabar to masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan allah ya kai mu an jima da hantsi da misalin karfe takwas agogon najeriya nijar kamar da chadi wato bakwai kenan agogon gmt da ghana za ku ji mu da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya ni gabatarwa sai kuma jumbe hamza da ya daidaita mana sauti kuma ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.